ga watan biyar shekara ta 1441 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 24 ga watan ɗaya shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato sheik abubakar mahmudu gumi wanda karkashin markazul kitabi wa sunna litasirin ulumi shar'iyya wannan littafi da muke karatu mai albarka wato aljami'u sahih sahihul bukhari na babban malami wato abu abdullah al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala idan ba mance ba mun tsaya hadisi na na nawa ne muka tsaya من tsaya hadisi na arba'in da biyar a yau za mu tashi hadisi na arba'in da shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين مسجمة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن أمه عن أبي سهيل عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع بدوي صوته ولا يفقه ما ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق نعم آه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتوى باب الزكاة من الإسلام باب تازيمنا بياني تيوى للي زكاة lalle zaka مسلمتي bayar da zaka yana ɗaya daga cikin ababe waɗanda suke rukunni a addinin musulunci kamar yadda muka sani ita zaka rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci wa qawluhu ta'ala kamar yadda muka sha yin bayani ne babun anan amma dai ka ce babun zakati min al-islam ko hadha babun az-zakatu min al-islam idan ka ce babun kawai az-zakatu min al-islam ya zama shine khabar li mubtada'in mahdhuf تقديره هذا باب الزكاة فيكون مفترى عن شارشي شيني هال التنبيه وذا اسم الإشارة مبنية على السكون في محل الرفع مبتدا وباب خبر لمبتدا محذوف في الزكاة وأن جملة من زمن كنت هنا فتانا ترد وقوله تعالى أن الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة wa zalika dinul qayyima ba umurce su da komai ba illa li ya'budullah sai dan su bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai mukhlisina lahu ad-din wanda suna masu tsantsance ibada gare shi masu tsantsance addinin su ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai wato ba sa sa shirka a ciki ba sa sa riya a ciki yin domin a ce su sun iya ibada ko sun san wannan abin ina fata ana tare da ni hunafa'a suna masu karkata zuwa ga addinin musulunci kacal dukan wasu ababe waɗanda su koma bayan shi suna ƙaurace musu shine ma'inina anil batil ila alhaqi shine hunafa'a shi yasa ta Allah ke cewa millata abikum ibrahim hanifan wa ma kana min almushrikin wa yuqimu as-salata sannan kuma an umarce su su dinga tsayi da sallah wa yu'tu az-zakata sannan an umarce su su dinga bayar da zaka idan sun cika waɗannan ababe ga baki ɗaya to wa zalika dinul qayyima shine za a ce addini ya cika ya zama na mustaqim wato miƙaƙƙen addini ina fata wazi idan muka lura karkashin wannan ayan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suka yi bayani yayi umarni da ababe guda uku a karkashin wannan aya shine tsantsance shi wajen ibada al-ikhlasu bil ibada yin ibada domin Allah ba dun wani ba ko don a mutum ko don a ce shi ya iya wannan abin wannan kuma yana shiga a kan ibadu dukkan nau'o'i na ibada tun daga sallah karatun alkur'ani azumi ƙiyamun laili koyan karatun da koyar da shi wannan duka ya shiga ciki duk abin da mutum zai sa'an zai koyar da ilimi ne ko zai je makaranta ya koya ko sallah zai yi ne ko azumi zai yi lalle dole sai ya kasance ikhlas ya shiga cikinsa mun yi cikakken wannan bayanin a farkon wannan littafin da maganganun malamai can inda Allah afuwan a farkon littafi hadisin farko muka kawo kuma ayoyi akan haka inda al al-bukhari yake cewa innamal a'malu binniyat hadithin umar ibn al-khattab wanda muke a farko sannan haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala karkashin wannan ayan cewa wannan yake nuna mana cewa ikhlasi yana shiga a dukkan ayyukan mutum na rayuwarsa ta'liqin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake nan karkashin wannan aya sannan abu na biyu wa yuqimus salata abu na biyu da Allah ya mana umarni ƙarƙashin wannan ayar shine tsayi da sallah a yanda annabi ya koyar sallu kama ra'aytumuni usalli bi sallan da mutum zai inda bai yi ta akan koyarwa annabi ba lalle ba karɓaɓɓiya ba ce wa yu'tu zakata sannan ya ba ya da zaka wannan zaka tana wajaba ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore masa abin fidda zaka ɗin, kuma a shekara duk shekara dole ne ya ba da wannan zakan Tan Allah ke cewa khudh min mu sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum to kun ga wannan ita zaka tana tsarkake dukiyar mutum da zuciyarsa a sallah kuma wannan ibadu ne na ayyuka sannan ikhlasi kuma abu ne wanda yake tsarkake zuciyar mutum wato yana da alaka da zuciya ta mutum to idan mutum ya cika waɗannan rukunnan guda uku sannan zai kasance addininsa ya cika wadalika addinul qayyima ina fatawa wa ayan wadalika addinul qayyima al-imam al-bukhari abin da yasa ya istishari da wannan ayan ba din komai ba sai gaban da Allah yake cewa wa yu'tu zakata shi yasa istishari a ƙarƙashin wannan babin zaka tana ɗaya daga cikin addinin musulunci rukuni ne kuma tana cikin shu'abul iman kada amince muna kitabul iman ne to bayar da zaka din wato yana cikin shu'abul iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa imani yana da shu'ab wajen 60 a wata riwaya wajen 70 yake cewa kala haddathana Isma'il Isma'il wannan shine ibnu Abi Uwais al-Madani shi dan Madina ne qala yake cewa haddathani Malik bin Anas imamu darul hijra wanda sananne ne shi ma dan Madina ne shine jigon hadisi a madinatul munawwara an ammihi wannan ammihi din ya taba shuɗe mana mun taba bayani a kansa shine nafe ibn malik al-madani an ammihi abu suhail ibn malik wato da shi da mahaifin malik bin anas bin malik mahaifinsu ɗaya shine baffa baffan sani da shi malik ai sunansa malik bin anas bin malik shi kuma wannan nafe bin malik kun ga da malik mahaifin malik da shi mahaifinsa ɗaya shi yasa ce an mihi buffansa an abihi <clears throat> ya karɓo daga babansa wa kenan kaga malik ɗin kenan Ibn abi amir annahu sami'a talhata bin ubaidillah ya ji tsalha ɗan ubaidillah ya kowal a idan ba mance ba wannan sanadin idan muka lura za mu ga duka sanadi ne wanda yake madani alaysa al-amru kadhalik sanad ne duka hijazi sannan bayan haka a cikin sa akwai at-tahdith akwai an a cikin sa babu ikhbar amma akwai at-tahdith wato haddathana akwai kuma an a cikin sa wannan talha ibn ubaidillah yana ɗaya daga cikin ashirin mubashiruna bil janna wanda khulafa'ur rashidun suna ciki sai wannan shine na biyar sai abdurrahman ibn auf na nawa kenan na shida Eh, sai eh, zubair ibn al'awwa na nawa kenan na bakwai sai eh, abu sa'id na nawa kenan na takwas kenan sai sa'ad ibn abi waqas saura daya abu ubaida ibn al-jarrah wannan sune guda goma ashar mubashsharuna bil janna amma a majalisi daya idan ba majalisi ɗaya ba waɗanda manzo Allah ya musu da bishara da aljanna suna da yawa amma waɗannan a majalisi ɗaya aka musu misalin ahlu badar wa وما آه وما يدريكم لعل ala ahli badar fa qala فقال اغفروا ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ina fata to saboda haka dole a dinga taqiyidi a majalisi ɗaya amma sabanin da hadisin ukasha da rasulullahi ij'alni minhum Eh? <laughs> wani shi ma ya kara tashi ya ce sabaka ka biha ukasha eh. tsaye bai kula yake cewa ja a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzan Allah tsira da aminci Allah su a gare shi wannan mutumin kamar yadda ya zo a wata shi shine dimama ibnu shi ne dimama ibn sa'alaba tafsirin ya zo a wani a wata riwaya cikin sahih kuma a lokacin da wannan ya zo wajen manzan Allah min ahali najidin najid ita ce hijaz idan aka ce hijaz shi ne abin da tafi irin su makka da su madina da wa ma ruhuma an gane ko makka da madina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli najd sa'irar ra'si ya zo daga ahli najid sa'irar ra'si ya zo kansa a cikurkude wato gashin sa gashi na a cikurkude ba a caje ba duk ta game gashin ƙalasa yake cewa yusma'u da wuyu sautihi yana magana yana fidda sauti amma ba a gane maganan da yake shine da wuyu sautihi kaman sauti na annahalu zuma daga zuma yayin da take kara kusa da kai za ka ji karanta amma ba za ka iya gane me take cewa ba shine da wuyu sauti amma ba a iya gane me mutum yake cewa ko karamin yaro wanda yake rarrafe bai fara magana ba Kare shi ma in yana gogoninsa ba za ka iya gane me yake cewa ba to shi wannan lokacin da ya zo daga nesa yana ta daga sauti amma ba a gane me yake cewa ba wala yufqahu ma yaqul ba a gane me yake cewa hatta dana har sai da ya kusanto zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam fa idza huwa yas'al al islam sai kashi yana tambayan musulunci farko sabai sai abin ya ba su mamaki wannan mutumin menene ya same shi tun daga nesa yana taye kuwa yana taɓa da sauti ashe ba su san mutum bane ya zo da alkhairi a wasu riwayoyi ya zo da taguwarsa abin nan raƙumarsa yana zuwa da raƙuma sai ya ajiye ta gefen gefen wani wuri a cikin masallaci sai ya kusanta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna sai ya fara yi masa waɗannan tambayoyin yake cewa faƙalar rasulullah sallallahu alaihi ah, wasallam ah, fa'iza huwa hatta dana har ya kusanta zuwa ga annabi fa'iza huwa ya tsala islam sai ga shi yana tambaya akan musulunci faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a ah, hamsa salawatin filiyomi wallaila lalle shi addinin musulunci ya kunshi salloli guda biyar wanda aka wajabta su dare da rana dare misali kamar magriba da ake yin ta da yamma da isha'i da asuba da rana kuma kamar azhar da la'asar shine kamsu salawatin fil yawmi wal layla fa qala hal alayya ghayruha sai yace shin idan na tsaya da salloli biyar din nan akwai wasu salloli da suke wajaba a gare ni qala la sai manzo Allah ce a'a illa an tawwa sai dai idan kana so za ka yi na filfili to za ka iya yi kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa siyamu ramadan haka kuma watan azumin ramadan yana wajaba a kanka abu na nawa kenan na biyu kenan wanda duka sun kunshi musulunci kala ya ce hal alayya ghayruhu bayan watan azumin ramadan na wata daya akwai wani azumi da yake wajaba a kaina <clears throat> kala la sai ce a illa an tatawwa sai dai idan yi azumi na nafilfili kamar azumi na salasa ayyam a wata da kuma azumi na ranar monday da na ranar alhamis shine illa an tatawwa kala wa zakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi an bata mashi az-zakata yake cewa yana wajaba a gare ka idan Allah ya yassare ma ya ma bai wani dukiya ka dinga fidda zakka qala hal alayya ghayruha bayan zakan nan akwai wani abu da yake wajaba akan dukiya na qala la yace a a illa an tatawwa sai dai zaka iya bada sadaka wannan babu laifi akan haka qala sai yace fa adbara ar-rajulu sai wannan mutun ya juya baya huwa yaqul yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqusu wallahi musuluncin nan da yau annabi ya min bayani ya ce ababe guda uku salloli biyar da azumi da zaka ba zan ƙara wasu akan ba haka ba kuma wala an kusu kuma abubuwan nan da ya faɗa zan dinga ƙoƙarin kiyaye su dare da rana ina fata ana tare da ni ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi yace aflaha in sadaka lalle ya yi gaskiya idan ya tsaye da wannan abubuwan da na faɗa masa ya aikata su bai yi daɗi ba kuma bai yi ragi a kansu ba wato zai samu mai kenan aflaha ya samu rabauta ne lalle aflaha ya samu rabauta inda ya tsaye da waɗannan ababe wato bai yi ragi a kansu ba kuma bai yi ƙari ba a yadda ya ce zai samu mai kenan rabauta wato tsira duniya da lahira insha Allah ta'ala tayyib wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu muhimmanci wanda malamai sun tattauna sosai matsaloli suka tattauna ƙarƙashin wannan hadisi masu ɗumbin yawa daga ciki dai mun ga wannan riwaya ce idan muka lura daga <clears throat> talha bin ubairillah wanda kuma wannan mutumin a wata riwaya bayan da ya gama tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karshe sai yake cewa wa ana imam ibnu sa'laba abu na farko malamai sun yi tattauna mas'ala shin wannan hadithin shine bayan riwayan nan wanda ya ce wa ana imam ibnu sa'laba ko ba shi bane jamhurin malamai ma ma'abuta ilimi sun ce hadisin shi shine kuma wannan mutumin shine ne mu Ibn Salam a wannan ina fata ana tare da ni sabana al-Imam al-Qurtubi shine wanda yake cewa la wancan riwayar wadda za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala da ya cewa ana Imam Ibn Salam ba ita bace wannan kowace daban take abinda al-Imam al-Qurtubi ya tafi a kai. amma jamhurin malamai wato mafi yawancin malamai sun mai raddi mas'alan farko kenan sai mas'ala ta biyu da suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi shine idan muka lura za mu ga sallah rukuni ne daga cikin rukunnan addinin musulunci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai bayani ya ce dole za ka tsaye da salloli guda biyar dare da rana karkashin wannan za mu fahimci cewa wasu malamai da suke wajabta raka'atul fajr da wutiri da wasu salloli irin sallan duha ba su da dalili akan haka kun san hata Ibn hazm fa Ibn hazm al zahiri mai mahalla shi ma yana ganin a surat al-fajr da su witir yana ganin su wajibai ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba akan su bai daina ba wannan ra'ayin Ibn hazm kenan sama dai malamai sun mai rufu sosai wato sun mai rugurugu akan wannan ra'ayi nasa da dama an hadda wasu malaman da shi din ba suna da wannan ra'ayin to karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa malamai suka ce wannan dalili ne sarih kuma qati wanda salloli biyar din nan su ne kawai wajibai dan annabi ya ya lazimci witri da raka'atul fajiri ba zai yi mu ce su ma wajibai bane ko farillai bane tunda babu hadisi da ya nuna cewa dole sai an yi su amma wannan kamsa salawatin hadisai suna da yawa wanda manzo Allah ya nuna cewa dare da rana dole sai mutum ya yi su guda biyar din ina fata wannan musalan wadi sannan matsala ta ta gaba zaka ita ma wajibi ne fidda ita kamar yadda za mu fahimta a ƙarshen wannan hadisin kuma idan Allah ya hore ma mutum dole a duk shekara sai ya bada wannan zakka idan bai bada ba yana halasta ga shugaba ya je ya karbi wannan dukiyar da karfi ya je ya karbi zaka da karfi ina fata wadi kamar yadda Abubakar Siddiq yake cewa wallahi law mana wani ana an aw italan kanu ya'dunahu ila rasulillahi la qataltum ala man'ihi ana tare da ni ko tayyib sai mas'ala ta gaba da suka tattauna karkashin wannan hadisi shine mas'ala na qiyamul layli wato sallan dare sallan dare ba wajibi ba ne a kanmu sun ta kamsa salawatin manzo Allah ce masa amma a haƙƙin annabi fa sallallahu alaihi wasallam tun da Allah ce kumin laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila a wata aya wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda malamai sun tattauna wannan matsala sosai sun yi ce ka ce a kanta wasu sun ce annabi sallan dare wajibi ne a kansa wasu kuma suka ce mustahabbi ne amma ya binciken da na yi da kuma abin da malamai suka rinjayar jamhurin malamai hatta annabi kiyamun laili ba wajibi ba ne a kansa mustahabbi ne so mu kuma dama wannan ah, ma'aruf ne sananne ne cewa kiyamun laili a kanmu ba wajibi ba ne ina fata abinda malamai suka rinjayar kenan a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib matsala ta gaba anan hajji ita ma farilla ce amma me yasa annabi bai ambace ta ba kuma ya ce ka bani labari akan menene addinin musulunci sai ya takaita abubuwa a wannan to yanzu banda hajji ba wajibi bane kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mai tambaya hadisin jibril ya faɗi me ya faɗi hajji a ciki akwai hadisi ire-ire na su ibnu umar da sauransu dai malamai suke cewa a nan sun ba da ansa da dalilai guda biyu dalilin farko lokacin da wannan ya mai wannan tambaya lokacin ba a farlanta aikin hajji ba shi yasa aikin eh, ambaton aikin hajji bai zo a nan ba wasu malamai suka ce a'a an faɗi hajjin sai dai rawin da ya rawaito mana hadisin ya yi iktisarinsa wato bai ambace shi ba shi ne dalilai da malamai suka bada guda biyu a kan rashin ambatan aikin hajji da ba a yi ba duk da cewa shi rukuni ne sai matsala ta gaba da suka tattauna ƙarƙashin wannan hadisi shine wannan yake nuna mana cewa azumi wanda yake wajibi shine na wata ɗaya na ramadan amma azumin su ashura da sauransu wannan duka ba wajibai ba ne to sai dai kafin ramadan shin ashura wajiba ce ko ba wajiba ba a wajen wasu malamai wajiba ce a wajen wasu kuma <clears throat> ba wajiba ba ne ina fata wazi al'imamu abu hanifa yana ɗaya daga cin waɗanda suke ganin ashura wajiba ce ita ce aka musanya ta da ramadan amma al'imamu shafi yana ganin ita karantanta ashuran ba taɓa wajabta ta ba ina fata ana tare da tsaye a matsala ta ƙarshe wanda suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi shine wannan yake nuna mana cewa ana son ɗalibin ilimi ya yi rihila daga gari zuwa gari domin neman ilimi haka idan ma cikin garin ne zai bar anguwan sai tafi wajen wata anguwa domin ya je ya karo da wani ilimi da ake koyarwa tun da wannan bawan allah daga wani wuri ya zo a kan taguwarsa wato raƙuminsa har zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam farko sahabbai suka ce wannan me ya kawo shi yake ɗaga mana sauti sai suka ja shi alkhairi ya zo nema ya zo neman a mai bayani akan addinin musulunci na karanta اتباع الجنائز من الإيمان حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوشي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف بن حسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع باضطراب قال عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه آه طيب حديثي نقبع الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب باب اتباع الجنائز من الإيمان wannan babi zai mana bayani akan bin janaza yana ɗaya daga cikin imani wato yana da cikin shu'abul iman wanda muka yi bayani cewa manzo Allah ya yi bayani cewa imani yana da ɓangarori da dama idan wani ya mutu a unguwanku ka je ka yi musharaka wajen yi masa sallah da wajen yi masa wanka da wajen binne sa wannan yana nuna cewa yana wannan mutum yana da wani bangare na imani wato akwai imani tattare da shi amma duk mutumin da za ga bai damu da al'amari na mutane ba wani dan uwansa ma geshen gidansa zai iya rasuwa ya mutu ba zai je ya yayi taimakekeniya da mutane wajen yi masa sallah ba ko kuma wajen yi masa wanka ko kuma wajen binne shi to wannan mutumin dalle akwai alamar raunin imani tattare da shi abinda al-imam al-bukhari yake so ya nuna mana kenan shi yasa ya kawo wannan hadisin karkashin kitabul iman haka bin wannan gawan bayan sallah idan mutum ya bi wannan gawan har aka binne ta wannan shi ma duka yana nuna kamalul iman wato imanin mutum kuma wajibi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani dan dan uwanka ya mutu ka je ka yi musharaka wajen binne shi inda ya masa sallah idan kuma mutum yana nesa kai ma wata ran za ka mutu kila ya kasance wanda za su ma sallah ko za su wanke ka ba za su ci mutum biyar ba saboda ba ka zuwa na mutane sai Allah ya jarabce ka al-Imam al-Bukhari yake cewa qala haddathana Ahmad bin Abdullah ibn Ali al-Manjushi wannan Ahmad bin Abdullah dan Basra ne ya ba mu labari yana ɗaya daga cikin manyan malamai na al-Imam al-Bukhari qala yake cewa haddathana Rawh shine ibn Ubada al-Basri dan Basra qala yake cewa haddathana Auf Auf ibn Abi ibn abi jamila an gane shi wannan abu jamilan kunyar babansa ne wasu malamai suka ce asalin sunan baban shine banda abu jamila din an gane ko kare yake cewa anil hasan wannan hasan shine ne al-basri dan basra babban tabi'i ma abokin ilimi wa muhammad ibn sirin wato shi wannan auf din <coughs> ya karɓo daga malamai guda biyu na farko ya karɓo daga hassan al-basri sai kuma ya karɓa daga wa muhammad bin sirin shi wannan auf din dan basra ne shi ma idan muka lura kun ga wannan sanadin ga baki ɗayansa yan basra ne sannan akwai haddasa sannan akwai an'ana a cikinsa dukansu yan basra ne sai an abi huraira an karɓo daga abu huraira shi kuma babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani shine Abdurrahman ibn sakrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi kala ya ce man ittaba'a janazata muslimin duk wanda ya bi janazan wani musulmi imanin yana mai imani wa ihtisaban da neman lada wa kana ma'ahu ya kasance tare da shi hatta yusalla har aka yi masa sallah alaiha akan wannan gawan wa furagu min dafniha sannan yaje ya musharaka yayi taimakekeniya wajen binne wannan gawar ha aka birne ta fa hoyar yarji'u lalle zai dawo min al-ajri da lada qiratain da qiratsoti guda biyu kullu qiratin kowace qirati tsaye mislu uhudin kaman dutsen uhud ina fata an gane dutsen uhud kuma ita ce dutse da tafi girma sosai an gane ko a ina a madinatul munawwara ina fata an gane to shi yasa wa man salla alaiha wanda ya salla kuma akan wannan gawan thumma raja'a sannan ya dawo qabla an tudfana kafin a binne ta wato shi yayi musharaka wajen mi wajen salla kawai yayi ana gama sallah sai shi ya dawo gida bai bi wannan gawar ba har inda za a binne ta fa innahu yarji'u lalle zai dawo da qiratin da qirati guda daya shi yasa a idan ban mance ba ibn umar da ya ji wannan hadisin kamar yadda ya zo cikin muwatta sai ya ce laqad farratna al-qararita kaseera hakika mun duwatsu ko qarare to waɗanda aka kamanta su da dutsen hudu da dama sun kubuce mana an gane ko sun kubuce mana saboda dama daga cikin sahabbai su ma farkon al'amari yake nuna cewa wasu idan ake sallah ba sa ne kenan ba sa binta zuwa wajen zuwa wajen wajen wajen binne ta yake cewa subhanallah ashe lada mai dimbin yawa ya wuce mu ba mu sani ba tayyib malamai suke cewa taba'ahu sannan eh, taba'a man wannan usmanul muazzin wannan Usman al-Mu'azzin yana ɗaya daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari wata sa'a yana ruwaitowa daga gare shi mubasharatan wata sa'a kuma tsakanin shi da shi akwai mutum ɗaya to shi wannan uh, Usman eh, al-Mu'azzin din ya karɓo wannan hadisin shi ma daga Auf wato yayi mutaba'ar Rawh kenan kamar yadda Rawh ibn Ubada ya karba daga Auf shi ma Usman al-Mu'azzin ya karba daga wa daga rauh ina fata an gane ah, afwan eh, eh, ya karba daga auf mana da shi da rauh dukan sun karba wajen malami daya sun karba wajen auf ibnu abi jamila ana tare da ni ko طيب قال كيتو حدثنا عوف عن محمد عوف شيني وانا مكي بياني محمد كما ابن الأسيرين وانا مكي بياني دق أبو هريرة sai dai a wannan sanadin kun ga auf yana da malami ɗaya, amma a sanadin farko auf yana da malamai guda biyu hassan basri da muhammad ibn sirin ina fata isnadin ya fita wazi a tsaye malamai suke cewa mutum zai samu wannan ladan na qirati guda biyu idan ya cika sharuɗa guda uku sharuɗin farko ya kasance ya ji an yi sallah da shi wannan bayan haka ya bi gawan nan ana ɗaukanta shi ma ya bi ta wajen binne ta sannan aka je aka binne da shi idan ya cika sharuɗan nan guda uku shine zai samu qiratsi guda biyu idan ya yi ikhlalin ɗaya daga ciki ba zai samu qiratsin ba har suka buga misali misali bayan an binne shi bai je ba sai bayan sati ɗaya je ko kwana biyu to baya cikin wanda za su samu qiratsan ina fatawa ne. to shi yasa malamai karkashin wannan hadisi sun fidda matsaloli ga gashi kamar haka a gaggauce matsalan farko shine yana wajaba a yi magawa sallah duk mutumin da ya mutu inda musulmi ne dole za a yi masa sallah an gane ko sannan bayan haka dole za a wanke shi a yi masa sallah sannan a bi shi a je yi musharaka wajen binne shi din wannan duka ana son a yi haka ko da wasu ba samu zuwa wa wasu dole za su je su yi za su je su su bi shi in dai ba wanda wai suka mutu a mai ba a fage na yaki ina fata an gane sannan bayan haka abu na biyu a wannan hadisi ya kwadatar da mu cewa lalle duk wanda aikata wannan zai samu wannan lada amma idan ya yi shi da ikhlasi ihtisaban idan ya yi dan Allah sannan zai samu waɗannan lada duki da aka yi bayani sannan abu na gaba wannan yana nuna mana cewa ana son yawan jama'a wajen sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara haka sannan abu na hudu matsalan da malamai suka fi da kashin wannan shine wannan hadisi dalili ne ga waɗanda suke ganin yayin da aka ɗaugawa ba a tafiya gabanta bayanta ake tafiya matsala ce wanda an yi saɓani yayin da aka ɗaugawa shin za mu tafi gabanta ne mutane su zo bayan ta ko kawai ita ce gaba mutane suna baya ko kawai wasu gaba wasu baya ita tana tsakiya abu hanifa da dama da kuma cikin malaman kufa riko da wannan hadisin da wasu hadisai suke cewa gawa ba a tafiya ba a tafiya a gabanta wato ita ce za a sanya ta a gaba mutane suna bayanta ina fata an gane amma malikiya da wasu daga cikin shafi'iyya suke cewa suna ganin su kuma yayin da aka ɗaugawa ita tana bayan jama'a ne mutane suna gaba suna tafiya ita kuma tana baya magana na nawa kenan na biyu kenan magana na uku shine wanda suke ganin al'amara akwai sa'a a ciki duk wanda aka yi ya halasta yayin da aka ɗaugawa wasu za a iya samun suna tafiya gaba wasu suna bayanta wannan babu laifi akan haka waɗanda suke da wannan ra'ayin da waɗanda suke da ra'ayin cewa gabanta za a tafi ita gawan tana bayan mutane sun kafa hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa Imam Malik ya fi da shi a Muwatta manzo Allah ya kasance yayin da aka daugawa a lokacin sa shi yana tafiya gabanta ne ma'ana gawa tana bayan sa da shi da Abubakar da Umar sai dai hadisin mursal ne bai da karfi sosai an gane ko wanda suke ganin kuma bayan ta za a bi ita tana gaba mutane suna baya sun kafa hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanazatun hiya matbu'a wa laysat tabi'a duk da wasu malamai sun rauna na wannan hadisin da hadisi na gaba kuma aljanazatu الراكب يمشي خلف janaza walmashi والماشي امامها wa khalfaha wa an yaminiha wa an yasariha a shi ma wannan hadisin sun kafa hujja da shi akan cewa mutum za su iya tafiya a gaban gawa ko bayan gawa an gane dai dai hadisin akwai rauni a ciki amma dai ya'yan uwa abin da ya fi inganci a matsala abin da aka fi so din shine mutane a sanya gawan gaba mutane suna binta wannan bal wasu malamai ma suna rinjayar da wannan ra'ayin a sanya gawa a gaba mutane suna binta amma idan ya kasance wasu suna gabanta ɗin ko suna bayanta wannan duka babu laifi a kan haka akwai sa'a a cikin al'amarin ma'ana akwai faɗi a ciki babu laifi insha Allah karanta وصف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما من ما من ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافهم إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من, من ولا وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة بقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتوى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر wannan babi zai mana bayani wato ya gamata mutum ya dinga jin tsoro kada ayyukansa na lada ga baki ɗaya su lalace ba tare da ya sani ba yayin da yake aikata ayyuka masu kyau ya gamata mutum ya dinga ƙoƙarin tabbatar da ikhlasi a ciki da tsoron Allah da kuma rashin bayyana ma mutane ko kuma rashin nunawa cewa shi salihi ne ko shi kaza ne ko shi kaza ne idan ba haka ba sai ayyukan mutum su lalace shi bai sani ba malamai suke cewa yanzu ka ɗau sifa ɗaya kawai idan mutum ya ɗau sifa al'ujubu yana ji da kansa sosai to wannan kawai zai sa mutum da ayyukan da yake na lada su kwarai sifa ɗaya kawai to shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda mutum ya kai da ibada da tsoron Allah shi da ilimin amma kullun yana ganin sa miskini ne ina fata an gane to wannan yana ɗaya daga cikin ah, abubuwa na imani da ya gamata mutum ya kiyaye ta yanda imaninsa zai kiya imaninsa kowane lokaci kuma ya kasance a cikakke shi yasa al-Imam al ya kawo shi karkashin wannan kitab sannan <clears throat> an yi a nan a wanda ake nufi lalacewa aiki ba wai na kafurci ba an gane ya eh, lalacewa aiki shi yasa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-Imam yana raddi ne ga murji'a a wannan babi saboda su murji'a a wurin su in dai mutum ya ce a shaɗu Allah ila illallah annan anna muhammadan abduhu wa ke na bilifin da zai yi a duniya imanin sa zai taɓa mai ba ba zai taɓa raguwa ba wannan aqidar murji'a kenan to shi yasa al-imam al-bukhari ya kawo wannan babin domin ya masa raddi cewa ga sahabbai karantar sun kasance suna tsoron imanin su ya ragu ina ga ku kuma za ku ce in dai mutum ya imani da Allah laifin da zai a duniya wa imanin yana nan yadda yake a wasu ma daga ciki suke cewa ko da zuciya ma kai ka ce ka yadda da Allah ba sai ka yi furuci da shi ba shi kenan kai musulmi ne to wannan duka yana raddi ne kan su yake cewa qara ibrahim taini shine ibnu zaid ibnu sharik al-kufi dan kufa yake cewa ma aradtu qawli ala amali ban taba jiro da magana na akan aiki ba wato ayyuka da nake na ibada ban taɓa bayyana su ba in ce ni ina sallah kaza ko ina kaza ko ina tilawa kaza ko ina istighfari kaza ko ina azumi kaza illa khashitu ana kuna mukazziban fati na ji tsoro kada kokarin bayyana ma mutane ibadun da nake mukazziban ko mukazzaban duka ana karantawa mukazziban in karyata kaina wata ran in ce masu ni ina kaza ni ina kaza a zo kuma a gaba na yi kun na yi karya kenan ko mu kazzaban in ce musu aini ina azumi misali na mandi da ranar alhamis ko ina kaza ko ina kaza na ibada wata ran kuma a zo a ga ina cin abinci a ranar mande. kun ga mu kazzaban sai a karyata ni kenan an gane idan muka dau qira'ar kazzaban. wa qala ibn abi mulaika abdullahi ibn ubaydillah shine ibn abi mulaika cikakken sunansa shine abdullahi ibn ubaydillah yake cewa a darakta من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم na rizki sahabbai wajen guda talatin na manzo Allah tsira da mita Allah su fita gare shi kulluhum dukansu ya khafun nifaq ala nafsihi kowane mutum yana tsoron munafunci akan kansa kowane mutum yana tsoron me munafunci akan kansa wato ba wanda zai iya cewa shi ya barranta daga munafunci ma minhum ahadun yaqulu babu ɗaya daga cikin su wanda zake cewa innahu ala imani jibril wa mika'il duk Allah sahabbai babu wanda ya taba cewa imanin sa kamar na mala'ika jibril ne ko kamar na mala'ika mika'il wa yuzkar haka ana roitowa anil hasan daga al-hasan yake cewa ma khafahu illa mu'minun babu wanda zaka ga yana jin tsoron wato hasanul basri kenan wannan babu wanda za ka ga yana jin tsoron munafunci face mumini wanda ka ga yana jin tsoron munafunci to mumini wala aminahu illa munafiqun ba wanda za ka ga yana cewa shi ba munafiki bane ko ya aminta daga munafunci facewa face munafiki duk wanda yau yazo ya ce maka shi ba munafiki bane to <coughs> wannan shine yake da munafunci tattare da shi amma duk wanda ka ga yazo yana nuna cewa shi kai anya bana cikin munafukai so wannan akwai alaman me a imani tattare da shi da kuma tsoron Allah wa ma yuhzaru min al-israr ala nifaq kuma da abin da ake tsoratarwa akan cirzewa da jajircewa da ci gaba ala nifaqi wajen munafunci wato ko da ce mutum yana aikata munafunci ana so ya daina ba a so in kana sabo mutum ya ci gaba wal isyan min ghairi tawbatin haka kuma da sauran laifuffuka ba tare da tuba ba wannan duka ba a san haka bi qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kun ga waɗannan su ne siffofin muminai su shi mumini yayin da yake aikata zunubi idan ya waye gari ya ga yana zunubi aka mai bayani cewa wannan aikin da yake laifi ne to za ka gaya ya daina ina fata an gane za ku ga ya daina wato ba zai ci gaba da aikata shi ba shi ne walam yusirru su sun kasance ba sa ci gaba alama fa'alu kan abin da suke aikatawa na zunubi wa hum wani kuma haƙiƙa su suna sanin cewa abin nan da suke na laifi ne sai dai idan ba su sani ba a takaice kun ga waɗannan asari da aka rawaito daga Ibrahim Taimi da kuma abdullah ibn Abi Mulaika da su Hassan al-Basri wannan yana nuna mana cewa dukkan sahabbai sun kasance da tabi'ai suna tsoron munafunci sannan babu wanda yake yaban kansa yana cewa shi yana da imani ko yana da takawa ko kuma shi fa baya cikin munafukai la kowa tsoro yake kowane lokaci ina fata an gane نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى يخرج وقال حدثنا محمد ابن عرارة آه، وأن محمد ابن عرارة أنا إلى التكين من ين لبينا الإمام البخاري آه، من لمي نا الإمام البخاري أشيد أن قرن بصرا بصرا ودى تكي كركشين إراقي آه، إمام البخاري أكر بكراتو لدريشي قال يكي حدثنا شعبة شعبة شين ابن الحجاج وأن مكي بيان سلام بصرا yake cewa an zubaid wannan shi shine ibn al-haris al-kufi shi dan kufa ne har yake cewa saltu aba wa'il abu wa'il shine shaqiq ibn salama ne shaqiq ibn salama uh, al-kufi yake cewa na tambayi uh, aba wa'il wato shaqiq ibn salama al-kufi uh, anil murji'ati akan murji'a wato suwane ne murji'a murja wanda muka yi bayani a kansu sosai eh, faƙala yake cewa haddatani abdullah abdullahi wannan shine ibnu mas'ud ya bani labari murji'a lokacin na tambaye su yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata da shi kala ya ce sibabul muslim fusuqun zagin musulmi fasikanci ne haka kawai mutum bai ma komai ba ka zage shi to wannan fasikanci idan aka ce fasikanci shine laifi fita daga da'a shi yasa Allah yake cewa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi to shi yasa can da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun fasik abin da ake nufi anan shine wanda ya laifi ya saba ma Allah subhanahu wataala ba wai kafiri ba wanda da shi'a suke riko da ire-iren waɗannan ayoyi <clears throat> suke zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kai laifi kai mutum yayi laifi za a ce mishi fasaka ah, ba wai ya zama kafiri ba wannan saboda haka ba mu dalili da suke riko da ire-iren waɗancan ayoyin suna zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qitalu sannan yakin shi ka yaƙe shi ko ka dake shi ko ka yaƙe shi wannan kufurin nau'i ne na kafirci to kamar da yadda ka sani wannan kufurin duna kufurin ne wato karamin kafurci shi yasa wancan ayan wancan babin da al-Imam al-Bukhari ya ba da shi wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah wato babin da muka karanta wancan darasin da ya wuce wanda ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan takal muslimani bisayfihima فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا قاتل فما قال المقتول قال إنه كان حريص على قتل صاحبه فذلك الشيدي الله سبحانه وتعالى يا كراسمي سماهم المؤمنين قالوا إن طائفتان من المؤمنين نقتتلوا فأصلحوا بينهما فشيسا ننباوي كافرتي أكي نفي ببقبا وكتاله كفر وتولي فيني ببقبا وتكبيراني من كبائر الذنوب kamar yadda muke cikakken bayani a wancan babin dai akan wannan mas'ala to a taƙaice wannan hadisin abu wa'il ya yi ma zubaid ibn al-harith ta'arifin murji'a da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye ka suwa ne ne murji'a sai ka ce ai ga ta'arifin abu wa'il yace ai ibn mas'ud ya ce abu wa'il yake cewa na tambayi ibn mas'ud سألت أبا وائل عن المذهب فقال حدثني عبد الله abu wa'ir yake cewa ai ibn mas'ud ya ba labari sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun abinda abu wa'ir yake so ya nuna mana shine cewa a wannan hadisin manzo Allah ya nuna idan mutum ya zagi dan uwansa musulmi to yayi laifi wannan laifin da ya zai rage masa ne imaninsa idan kuma ya yake sa ko ya dake shi wannan ya aikata karamin kafirci wato kabira min kaba'ir dhunub wannan kuma yake nuna imanin sa ya me imanin sa ya rabu to wannan shine tarifin murji'a a takaice karkashin wannan hadisin inda su ba sa ganin imani na raguwa ko na karuwa shi yasa ya kawo mai wannan ai murji'a su ne wanda ba sa ganin imani na raguwa ko na karuwa shine tarifin su kaga in ka samu murji'i wanda ce ma imani bai karuwa bai raguwa sai ka ce mashi to ya za ka yi da faɗin manza Allah fi babul musulun fusukun maƙitaluhu kufurun sai ka ji me zai ce ma ina fata an gane to wannan shi ne wajhul istishad da al'imamul bukari bukhari yake nufi kashin wannan hadisi sai hadisi na gaba yake cewa qala na Qutayba ibn Sa'id al-Balkhi wannan dan garin Balkh ne wanda ce wajajen Afghanistan قال يجي حدثنا إسماعيل ابن جعفر إسماعيل ابن جعفر يا بام الأباري قال يجي عن حميد وأن حميد شين ابن آه أبي حميد البصري الطويل حميد الطويل ما لم حماد ابن السلامة ما لم حماد ابن السلامة قال يجي آه عن أنس da ya karbo daga Anas قال yake cewa akhbarani ubadatu ibn samit anas bin malik yake cewa ubada ibn samit ya bamu labari idan muka lura karkashin wannan sanadin zamu ga akwai haddasana akwai yan garan bus kuma sannan akwai an ana a ciki sannan akwai yan garin madina wannan isma'il ibn ja'far dan madina ne humair kuma dan basra ne sai anas bin sahabi sai Obada ibn samit sahabi kuma mun samu riwayar sahabi daga sahabi da shi yasa daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda sun tafi karatu wajen ƴan uwansu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kharaja yukhbiru bi lailatul qadri wataran ana cikin azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana so zai baiwa mutane labari akan daren lailatul qadr zai faɗa musu lokacin da za ta dinga zuwa duk shekara yana fita fatalaha dulani minal Musulmin, sai ya samu mutane guda biyu suna gardama tsakaninsu talaha anan shine munaza'a wal jidal wal khusuma sun samu sabani suna khusuma tsakaninsu ina fata ana tare da ni waɗannan mutanen guda biyu sune Ka'ab ibn Malik da abdullahi ibn abi dardara a rubuta su ka'ab ibn malik da abdullahi ibn abi dardara su ne mutanen da ya same su suna gaddama tayyib gaddaman da suke yi shine malamai suka ce abdullahi ibn abi dardara ya karɓi bashi na ka'ab ibn malik bai karbi bashin ka'ab ibn malik sai jinkirin biyan bashin nan biya shi bashin shi ba ana nan ana nan sai ka'ab ibn malik sai ya ci karo da shi a cikin masallaci yana cin karo da shi a masallaci sai yake cewa lalle fa yau dole ka bani kuɗi na to sai suka samu sabanin fahimta tsakanin su an gane ko suna tattaunawa maganan farko kenan na malamai da suka ce to wannan sabanin da suka samu faƙala sai yake cewa inni kharastu li ukhbirakum bi lailatul qadr manzo Allah yake cewa ni na fito domin in ba ku labarin daren lailatul qadr ko suka ce kuma sabanin da suka samu suna sabani akan ita daren lailatul qadr din ina fata wade su waɗannan eh, sahabiyai guda biyu manzo Allah yake cewa sai na samu mutane suna jayayya tsakaninsu a cikin masallaci kuma wa innahu talaha fulanun wa fulanun wani da wani na same suna gaddama suna ja inja in ma dai akan wancan rikicin bashin ko akan garan lailatul qadri magana na juna malamai fa rufi'at sai aka dauki garan lailatul qadri din wa asa kuma ina fata an yakuna khairan lakum ɗauke daren lailatul qadr da aka yi ina fata hakan ya kasance shi yafi alkhairi gare ku ba wai an ɗauke ta bane ga baki ɗaya wai ba za ta ƙara zuwa ba a'a manzo Allah ya so ya yi mutane bayanin duk shekara da daren da za ku dinga ganin lailatul qadr a ciki amma saboda gardama kun ga wannan yake nuna mana ne illan gardama a addini ga baki ɗaya a rayuwa ma ga baki ɗaya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yayi ma mutum tanadin gidan aljanna wanda ne ya daina gaddama a rayuwarsa fa inna ma yassarnahu bi lisanika tubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda asu kuma da alqur'ani domin kaimi mutane gargadi kuma waɗanda suke masu gaddama mutum ya kasance sana'ar shi gaddama kamar masu inzari gargadi da alqur'ani to ku duba waɗannan fa bayan Allah saboda gardaman su wannan ni'ima mai girma ta wuce mana sai dai manzo Allah yake cewa amma ɗauki ta da aka ina fata ya kasance hakan ne yafi alkhairi iltamisuha sai ku neme ta fi sab'i a wato a 27 wa 9 ko kuma 29 wal Kamsi ko kuma 29 da nawa da biyar mara kenan kamar yadda ke bayani malamai sun yi saɓani wajen daren lailatul qadri zancen da fi shahara guda uku cewa wasu suna ganin abdullahi bin umar yana ganin a ramadan ga baki ɗaya ba dole sai goman ƙarshe ba mutum zai iya daren lailatul qadri za ta iya zuwa ba wai dole sai goman ƙarshe ba wannan ra'ayin ne ne abdullahi bin umar wasu daga cikin malikiya daga cikin hanabila suna ganin goma ƙarshe ga baki ɗaya ba wai dole sai mara ba Ibnu abbas da su bilal da majority daga cikin sahabbai suna ganin mara daren lailatul qadr take zuwa mun yi wannan bayanin wancan karatun idan ba amince ba kuma wannan ra'ayin shi malamai suka rinjayar duk da akwai waɗanda masu ke ganin wai daren lailatul qadr a cikin shekara ma za ta iya zuwa <laughs> ba wai sai azumi ba ko goma karshe a kowane wata za ta iya zuwa amma dai abin da yake raji shine a maganar da jamhurin sabai suka tafi goman karshe a goman karshe din ma shine mara kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a wannan hadisi malamai suke cewa rage daren lailatul qadr da aka yi kaɗan daga cikin alkhairai shine inda a ce ba a ɗage ta ba to ba a rufe ilimin ta ba ba a kayyade ta ba a faɗe ta ba da mutane ba za su dinga maƙila zuwa tahajjud ba sai wannan ranar kawai Kuma ban mamaki ga duk wanda ya je a ziyara makatul mutarrama a ya je umra a madina da sauransu zai ga cewa daren 27 duk manzan Allah fa ya faɗaitar cewa ya faɗaitar da wannan ranar 27 27 ya ɗan ishara a kan daren a dinga kirdaranta musamman a wannan daren amma mara ya ce sai dai ya ƙarfafa daren amma idan ka je daren 27 27 ka ga harami haramul maki da madina cika yake din ka'aba ma in baka je da wuri ba za maka samu damar tsawafi ba a wasu garuruwa kau idan kuna kiyamun layli tahajjud ko tarawihi sai su ce muku a dole daren da za a ke so za a dinga sauka a ciki shine 27 daren 27 kamar Sudan wannan shine al'adar 'yan Sudan dukkan masallatan da ake tarawihi ko ake tahajjud daren da za a yi khatima ɗan alkur'ani dole ya kasance 27 kawai su sun riga suna ganin cewa wannan daren don manzan Allah ya yi ruwa fa ishara ya yi fa ba ina a ce daɗa ya faɗi wannan daren an gane shi yasa a sawa a sa'an ya kona khairan lakum ɗage ta da aka yi wato ba faɗa maku wacce rana ba ne insha Allah muna fatan ya kasance alkhairi gare ku kuma ya zama alkhairi ɗin saboda kun ga mutum dai akalla za ka ga goma nan na ƙarshe ya yi ƙoƙari ya ibada cikinsu tsayi ba ta ƙarshe malamai sun fi da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi wasu mun riga mun yi bayanin su farko dai al bukhari ya kawo waɗannan hadisai da wannan babi raddi ga murji'a kuma mun yi bayanin su ne murji'a wasu ke cewa da wani ɓangare na khawarij tunda kun ga bai ta ba waɗannan ayyuka ne wanda idan mutum ya yi su za su rage masa imaninsa amma ba wai kafiri ba ne saɓanin khawarij khawarij su inda kai babban laifi to ka zama mai munafunci ƙarya kai shan giya ka zama kafiri wannan raddi ne su ma a kansu khawarij haka abin mu'tazilawa mu'tazilawa kuma idan mutum ya yi babban laifi ba sa kafarta shi amma suna cewa fasiki ne amma da mu'tazilawa da kawari duka sun yi ittifaqi wajen idan ya mutu bai tuba ba makomansa wuta zai dawama ciki ta kuma wannan sabanin me a aqida ta ahlus sunnati wal jamaa kamar yadda muka karanta hadisi na Ubada ibn Samit cewa duk laifin da mutum ya mutu yana yi Allah idan ya so zai gafarta masa wannan shine abin da ahlus sunna suka tafi a kai. sannan a matsala ta gaba wannan yana nuna mana cewa jayayya addinin musulunci haramun baya dacewa mutum ya yi jayayya musamman kuma a ce a cikin masallaci kamar yadda waɗannan su biyu suka yi kuma cikin watan ramadan kaga abin ya fi muni akan haka sannan bayan haka wannan hadisin yana nuna mana cewa mutum ya yi kokari a rayuwarsa ya ga yana kirgadar lailatul qadri saboda Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahr sannan baya haka malamai suke nuna cewa munafinci ƙarƙashin wannan hadisi a hatsari ne sosai kuma munafinci ya kasu guda biyu a tsaye wanda yake kabira ne a tsaye wanda yake kasancewa a kafurci ne mun yi cikakken bayani a kansu da kashe-kashensu